نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على ربي يوم تنده الدار الغالبون ولو ضعفت آراء آه، دنيا وأملا لك الحمد والشكر المسرد دائما فلن يخشى من يلجا توكلا صلاة وتسليم على طه أحمد صلى الله عليه وسلم وآل أصحابه ومن كانوا مسلم اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا الأحباب إخواني في الله السادات والعلماء وجميع الدكاترة والفلاسفة أقدم لكم التحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فوضعها يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا غفرة من النار فأنقذكم منها يبين الله لكم آياته لعلكم تفلحون لأنكم تحتدون ثم تهتدون هو وانا مسلمي الله سبحانه وتعالى وانا آية دي فلا تنا كوفف فمنا بنت مولانا الشيخ إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه كسرتي كي أكتوان الله سبحانه وتعالى يتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا bi ma'ana mai riko da igiyar Allah subhanahu wa ta'ala kan mu sake ta wanda amma a yanzu za ka ga wasu 'yan ɗariƙa ne kuma 'yan tijjaniya 'yan faida amma za ka ga cewa suna ba sa riko da wannan ba da. ma'ana suna ganin bambanci tsakanin wayanda suke da matsala da su a cikin fago. domin nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa asmi bihamdillahi jami'an al'amari ne wanda mulana shi ibrahim da suke yi wanda ko da yanzu su suna ganin ba za su iya kalma wa'anda ba gidan ɗaya ko su ji abin da suke cewa ba ko su ga musu ziyara ko su tsaya su fita kansu ba saboda sun samu matsala a furo amma mun duba za mu ga abin da ya haɗa mu usul ya fi abin da ya raba mu ƙarfi domin usul ɗinmu abin da ya haɗa mu shine kalmar la ilaha illallah kuma da yan izala da yan shi'a da yan ɗariƙa kowa ya da wannan kalma ta la ila ba, amma fuhu ɗinmu su ne akwai matsala kowa da na shi fahimta da za a biya da misali da yan ɗariƙa da yan izala duka za a taru ne a yaƙi domin a ɗaukar kalma Allah amma an shigo gida sai a kusa nasiha tuntun ku da kuke kaza ba daidai ba ne amma ba shi zai hana mu gaskiya a bakin su ba domin gaskiya ana zin ta bakin kowa kuma da ɗan ɗariƙa dan zanen da akan kama kowa ziyara domin maulana a shek ibrahim iyas mun duba gajiyar mautar azu to shi har wanda ba ma musulmai ba su ma haɗa usul tare ba ina kama su ziyara ya ce wa kadar ta audani wa ahali wa a jubul fala lam ashku kaddu kalana yes ya bar iyalan shi da gidan shi da komai shi. ya tafi garurukan ƙasa to da ya fita wurin ɗan izala yake zuwa yana musu nasiha ko ina wurin kafirai wanda ba ku su ma yarda da musulunci ba amma yana kai musu ziyara to ina ga wayan da addinin mu ɗaya kalmar mu ɗaya kalmar mu la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wai dan saboda usul abubuwan da suka haɗa mu ko idan usul sai mu nuna bambanci tsakaninsu daga koyi da mallan mu a shekar Ibrahim Niyas radiyallahu ta'ala anhu muna godiya ta musamman zuwa ga wanda kuka fi sani da yawan mun gode kuma mun ba ka dama ka faɗi abin da kake dauke da shi lokacin da kuma muna muna godiya ta musamman da kake ka girma ma shahanan mu da mahaifanmu sannan lokacin da kuma wuri zuwa Allahu a'lam bi bi amma nan muna muna zaune ne karkashin jagorancin shehananmu waɗanda su suka shayar da mu sannan kuma muna tafiya ne ala ce muna tafiya ne babu waiwaye saboda mu almajiran shehana Ibrahim da yanzu ni da nake coordinating wani shahararren wanda bai kan hanya na akwai wahala ya neme ni ya ce in ba shi dama ya yi wa wa'annan waliyan magana amma ta cikin yaushe sai wayar su su juro yaushe ya zaunar da mu ya nemi su wazi wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne masu yawo da yaushe lokacin da yaushe ya bayyana wai su mutane sun ga wannan gifted child din suka zaci nasu ne suka yi ta kallansa suka yi ta kallansa suka yi ta kallansa da suka zo suka gano yana ɗauke da abin da ba shi ne manufarsu ba sai suka yi masa da shi eh mana saboda haka yanzu masu yawo da yaushe su san inda za su kai yaushe nan ba yaushe. wannan ko all sheksa ya tafi a hankali da waɗannan gubbaran da maganar shehu ibrahim da wani kauna billahi lazi ko kuna kuke jin muna magana a gaban su izini suka bayar ba su kanka suka harare ga wani sai gidan likita da izinin su muke tafiya kuma ba don wannan izinin nasu ba da ku ba haka za mu fito ba da izinin su muka fito to yaushe za mu bari suna zaune a yi smuggling ko smuggling a yi smuggling wani mutum ko yaro ya zo muna tafiya ne mu ba ba ga su da kyau ba ba saboda haka an yi na farko an yi na ƙarshe muna coordinating ba a sake samun wannan kuskure da za a zo a sa su shugabannin mu ana cewa eh, ye wato da izalatu da dalika abu ɗaya abu ɗaya kuma muna fata Allah ya bai da kai kayan mu an jima